لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحوائج ولا يختلف ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الضلع وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين da takwas ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da shashi daga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Khalid bin Walid inda muke gabatar da karatu cikin littafin tambihu ulil albab ala خمسمائة وخمسة وخمسين قولا من أقائد أبي العباس أحمد بن التجان وأتباعه ناشيهم مالمي مالا حبيب wanda wannan majalisi shine majalisi na biyu ga waɗanda suke da littafi a hannunsu sannan a duba shafi na 175 za a ga inda za ainihin wato tashi malam yace albabu sani ashara babu na goma sha biyu aqidatu shaykhihim ibrahim inya fil qutb aqidar shehu ibrahim inya dangane da qutbi an fahimta yi dangane da qutbi mun yi magana akan qutbi a wasu matakai a baya cewa shi qutbin nan wata martaba ce daga cikin martaba ta waliyai wanda cikin abin da yake iya yi da shi ne malam sai ke tawafihi saba'atu usulin akwai fasali guda bakwai alfasul Auwal awwal iqrar in ya annahu la ya'lamu shi'ar an al-qutbaniyya shehu ibrahim in ya cewa bai san komai ba dangane da abin da ake ce masa qutbaniyya Da wannan cewa bai san komai ba yana da alaka da dole sai kayi la'akari da a lokacin da ya ce bai san komai mashin yana yana magana ne da harshe na shari'a ko yana magana da ainihin wato harshe na ainihin wato hakika da wannan a cikinsu yake magana malam yake cewa lamma su ila shehu ibrahim inyas an zawatul qutubi yayin da aka tambayi shehu ibrahim inyas dangane da zatin qutubi qala sai yace fal jawabu alla a'lamu shay'an lil qutbaniyya ni ban san komai ba dangane da qutbaniyya to wannan yana da alaka da cewa bai san komai ba a ina yake da kuma suwa yake magana tunda suna da harshe na shari'a da harshe na haƙiƙa ya faɗa ya ce wa sana ilahi nafsiyar dahara la'ura aminu ila malika fi sharhi da'idan ya ce Allah subhanahu Wataala ya tsare ransa tsawon zamani da haka ba za a taɓa ganin shi ya karkata zuwa ga abin da ya saba ma shari'a ba sai yake cewa walau alimtu min hashi an da na san wani abu takdiran wajen kaddarawa tukuta uraqabati wala aqulu za a iya yanke wuya na ba zan fade shi ba kaga wannan cewa a kaddara ma na san wani abu amma za a iya yanke wuya na ba zan faɗa abin da na sani ba to ce wanda malam yayi ikirarin da shi Ibrahim Iyas yayi ce bai san komai ba dangane da kudubaniya dole mu dauki wannan maganar a inda yake magana yana ganin munkirai ne ko akwai mahajuban da bai kamata a yayi wannan magana ba shi yasa yace walau alimtu shay minha shay'an taqdiran tuqta raqabati wala aqulu wannan ya zo cikin kitabu jawahir rasail wannan yake biye da shi ziyaratul jawhar a shafi na 134 juz'i na daya to shi ne sai malam yake cewa ta'ammalu fi ma ya ya'ti ma yaquluhu inya ka lura da abin da zai zo cikin abin da Shehu Ibrahim ya sai ke faɗa an al-qutubi dangane da ba da an aqarra bi annahu la ya'lamu shay'an lil qutbaniyya bayan ya tabbatar da cewa bai san komai ba dangane da qutbaniyya sai yace walau alima shay'an tuqta'u raqabatuhu da ya san wani abu to sai dai a yanke wuyansa amma ba zai faɗa ba sai yace ya kulu ibrahim ya shehu ibrahim ya yana faɗa wassalatu wassalamu ala qutbin ira da amincin Allah su tabbata akan qutbi falakal jamal wa aynu hadratil jalal wa ridwanil atam wannan kirari ne ga shi qutbi do cewa falakal jamal dukkan jamal ya tabbata gare ta wa ainul hadarati aljalali sanan dukkan abin da yake ayyana dai na hajarar Allah subhanahu wata'ala da kuma warridwanil atam da kuma yadda wata take cikakkiya to da aka wannan fasalin da malam ya kawo dole ka fahimce shi cewa sanda yake bai san komai ba dangane da kuɗi bi to yana magana ne a inda wa'inda yake ganin yan shari'a ne kawai da lokacin yana da damar yake bai san komai ba akan kuɗi الفصل الثاني القطب موضع نظر الله من العالم شي قطبي شيني da Allah ke gani cikin talikai wa huwa giyasul ummati wal badl shine agaji na al'umma kuma shine badali name min annabi sallallahu alaihi wa shine musayar annabi ala hadd za'mihi akan yadda ya faɗa. wa min akabibi ibrahim inyas daga cikin abin da ake tuhumar shi Ibrahim ya ya faɗa na ƙarerai wabtira'atihi da kuma ƙirƙirar ƙarya ɗin cewa al akmalu ahli zamani cewa qutubi shine mafi cikar kamalar mutanen zamanin sa wa huwa mawdi'u nazar lahi, min al shine inda Allah ke kallo a cikin talifai gaba ɗaya wa huwa alladhi yudahi shine wanda yake kamanceceniya da al Hadira khidr wa yujarihi sanan shi yake gudana matsayin khidr fil ilmi wal ahwal a wajen ilimi da halaye inda mun san cewa suna da karere da yawa da suke akan abin da ya shafi lamarin khidr da cewa khidr har yanzu yana da rai har yanzu yana yawo har yanzu ana haduwa da shi duk hadisan da suka zo akan wannan ba gaskiya bane ba su inganta ba wa huwa rahmatun fil ardi shi kutubi rahama ne ga talikai wa giyasul umma sannan kuma agaji ne ga talikai ɗin. wal badal min annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shine badali musanya in ba annabi akwai shi wal waris li ba'd maqamatihi sannan sashin muqamomi na annabi shi ya gaje su to kaga wannan maganan ta cewa kudubi wannan shine matsayin su kaga ai sai a hankali ko malamai sai a ce da annaba amma ba a cewa su ne badali a makwafin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala alfasal salisu aljannatu wa ma aljanna da abin da ke cikin ta wato tajillu min tajal wato a تجلي كو تجل من تجليات القطب على حد زعمه wa min aqaid ibrahim inyas aqaid al-kufriyya qawluhu da yake cewa wato fal qutub tajalli ko al-jannatu tajalli min tajalliyat al-qutub ita aljanna tajalli ce wato bayyana ce daga cikin bayyana shi kutubi min tajalliyat al-haqqi yajma'u sa'ir at-tajalliyat wanda a wannan tara in an tajalli asali shine abu ya bayyana ya fito kamar yadda Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu liljabal wal jannatu wama fiha al janna da abin da ke cikin ta min sa'ir tajalliyati yana daga cikin sauran tajalliyat na shi kutubi fa hiya tajallin min tajalliyat al kutubi daka tana daga cikin tajalli daga cikin tajalli na shi kutubi wama aha tare da ita akwai 15 awalif duniyoyi guda goma kulluha dukkanta ya shi yake mata madadi ma'ana daga gurin shi take samun ƙarin abin da za ta samu wa sarrafa tasarrafu fiha shi yake sarrafa ta wal jannatu al janna wa sa'iru anwa'iha da sauran anwa nau'i da wa'in kan suka jalli ne daga cikin jalli na kutubi al fasl rabi wato fasali na hudu wato tahaqququl ism al a'zam kan gurgudan yadda shi shehu ibrahim ya ya faɗa wa mini qira'atihi daga cikin abin da ake ganin shehu ibrahim ya ya faɗa kirkirar ƙarya yi wa a al hilku'furiya da aqidin da ake ganin za su iya kai mutum zuwa ga kafirci qawluhu an qawlihi ta'ala zai asara bi abu maganar sa da ya faɗa dangane da faɗin Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce tsarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar dare da bawansa shine annabi Muhammad fasammahu Allah ta'ala bi hada israi Allah sai ya kira da wannan tafiyar daren da aka yi sai ya kira shi abdan bawa litahaqquqi saboda cancanciwar shi annabi sallallahu alaihi wasallama bil ismil da suna mafi girma fala yasluhu hada al-ismu bil haƙiƙati. wannan sunan a haƙiƙa bai dace ba lahu ga annabi illa lahu sai ga annabi walil aqtab min ba'dihi sai kuma kutubai da wanda ya bi tafarkin su kaga wanda ya bi tafarkin su ne tabi'an ne lahu ba wai shine asali din ba to da haka sai yace wannan alismul a'zam din ya tabbata ga annabi bai tabbata ga kowa ba sai ga annabi sannan sai gare su su kutubai bayan annabi sai ce ta bi Allah haƙiƙatan ta hanyar bi ba wai haƙiƙan to su bi su ke ba su mani ainihin wato asali bi idan ƙila in an ce alismul a'zam al-maqsud bihi ismullahi al-a'zam ana nufin sunan Allah mafi girma hada lismu la yasluhu li ayyi makhluqin min khalqi wannan sunan bai dace ga kowane mahaluki daga cikin halittun wanda hawa'in da kake ganin su in social media ne kamar ba su damu da addini ba su ya kai ƙadiyar da ta faru ta zagin annabi kwanan nan shi wannan wanda ya ƙaƙƙura imajin abin da zai ba ku mamaki in dai ba yau ba mafi yawancin 'yan ku da aka ɗurawa annabi wannan zagin wallafi sun gaba sai su yi shi yanzu wannan suke tada ƙura a social media da faɗan hukuncin wanda ya zagi annabi za ka gaba su bane to ni abin da ya ban mamaki ya ɗaure min kai in dai har ana iya fitowa a turawa annabi irin wannan zagi a daga ƙur'ani a ce Allah ya tsine ma ƙur'ani albarka a zagi musulunci a ce musulunci ita ta kawo bala'i duk fa waɗanda suke kiran kansu yau Allah ya kiyaye ba fata ake ba da za a ce maka wani ahli sunna ne kuskure ya faɗi wannan maganar akan annabi ba annabi bane a su domin wallahi da annabin shine ajallar su ta farko da daga wannan kadiyar ya kamata tana faruwa kafin ko fayi magana ya zaman to su ne sama Allah ya ce a hasiban nasu an yi tiraku an yi koyo amanna mutane suna tsammanin ajali saboda sun ce sun yi imani Ko hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba Allah sai ya ce wala qad fatanna allazina min qablihi mun jarrabo inda suke gabanin ku fal ya'lamanna Allahu allazina sadaqu dan Allah ya san suwaye suke da da'awar imani na gaskiya sannan dan Allah ya san kuma suwaye makaryata ta irin waɗannan kadiyoyin suka ci gaba da faruwa su ne za su ci gaba da zama alhaddul Fasi. iyakar da za ta rarrabe har sai an gane masu da'awar san annabi na gaske da masu da'awar san annabin da biyan bukata ce kawai suke hada su da manzan Allah eh ko dubi social media ko gani wannan mutumin da ya zagi annabi irin wannan zaji ya daga littafin annabi ya tsine ne albarka ya tsinewa addinin da annabi ya zo da shi tabibiyar social media a gaba gaba wajen bayani da cewa sai an ɗauki mataki sai an yi kaza sai ka duba ka gani yan ɗari ku ne ko kishiyoyin yan ɗari ku ne suke magana wannan na bari mai bibiya in ya bibiya zai wa kansa hukunci to daga wannan kadiyar in kana da hankali sai ka fahimci shin annabi da suke magana a baya da gaske suke ko kasuwa su ta bukata ko kuma kai in suka taso maka suka ce ka ci mutuncin annabi annabin suke nufi ko ku a'a ka taba shehunansu ne amma sanda duk suka samu wata dama sai su rabe da annabi don su rama a kanka wanne ne eh a duk masu da'awa na musulunci da ake zargin wani ya zagi annaba wanda ya shafa fitowa wa annabi irin wannan zagi babu amma haga mafi yawancin sun gaba ce sun shi kai tarin da Allah kamar ba su ji amce komai akan manzon Allah eh da hallayoyinsu da komai duk sun gaba ce sun yi eh Allah madaukakin sarki ya samu dace الفصل الخامس إن لله في الأرض ثلاثمائة قلوب ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم الله سبحانه وتعالى ينادى أدولا قسا mutum ɗari ukun da zukatansu akan zuciyar annabi Adamu suke ala haddi zamu inya wa min akabibihim wa qira'atihim ma warada fi kitab Ibrahim Inyas wa nasru ga abin da zo? yace wa rawa sun ruwaito an ibn mas'udin qala manzo Allah ya faɗa cewa inna lillahi fil abdi thalatha mi'ati Allah yana da mutum 300 qulubuhum ala qalbi adam zukatansu akan zuciyar annabi adam mutum nawa 300 zukatansu akan zuciyar annabi adam haka wa'annan zukatan suke 40 qulubuhum ala qalbi musa mutum arba'in zuciyarsu akan me eh akan zuciyar annabin Musa walahu sab'atu qulubum walahu sab'atu qulubuhum ala qalbi Ibrahim akwai kuma bakwai wanda zuciyarsu akan annabi Ibrahim take walahu khamsatu qulubuhum ala qalbi Jibril akwai biyar wanda zuciyarsu akan zuciyar mala'ika Jibril take walahu thalathatu akwai kuma uku kulubuhum ala qalbi mika'il zuciyarsa akan zuciyar mika'il take wala wahidun akwai daya qalbuhu ala qalbi israfila zuciyarsa akan zuciyar israfila take fa idza mata wahid idan ɗaya ya mutu abdala Allah makanahu sai Allah ya canza daya min as-salasati daga wayannan guda uku wa idza mata min as-salasati uku suka mutu abdallallahu makanahu min al-khamsa fi Allah ya canja uku da biyar ila akhirih wa fihi a ciki ne yadfa Allah bihim al-bala'a Allah yake tunkuda bala'i da su ainan man sa murya wani malami ku ya faɗi cewa idan Allah zai sako bala'i ya tattauna da kudubai ta zai sako bala'i daga nan sai a sanya za a yi ta hanyar kudubai sai a sassauta bala'in kai ya taho gaba ɗaya sai yake cewa an hadhihi al-umma wannan ya zo cikin tazyil kashiful ilbas an faidatul na abul abbas ta'alif ibrahim ya a juz'i a shafi na 172 da shafi na 173 sai yake cewa hadha al-hadith wannan hadisin mawdu'ul hadisin ƙarya ne مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ne da aka yi wa annabi karya. to su kuma wayannan mutanen ba wai hadisin ƙarya ba a'a a wannan zamanin ma wani kuna iya karo da shi yace sun hadu da annabi ya faɗa to wannan za a ci karo da shi yanzu ci annabi ya faɗa mai to yawa annabi ƙarya shi mai komai sauki sai yake cewa alfasar da sadis bil qutbi yaqa salahu al-alam da kutubi ne gyaran al'umma ke faruwa ala haddi za'ami, wa maniftira atihi daga cikin abin da ake ganin ya kirkira na ƙarya shine ya wa qa'idul kufriya qawlu wal wahid daya al mazkur wanda aka ambata fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi huwa al qutbu wa huwa al gausu shine qutbi shine gausi wa makanuhu wa makanatuhu matsayinsa da darajarsa min al awliya'i a cikin waliye kan nutfati min da'irati lati hiya markazuha kaman ainihin wato a ɗugun mani ne a cikin da'ira wacce ita ce take ainihin wato santarta bihi ya ƙa'u salahu al'alami da shi ne jaranta da sai yake faruwa wancan hadisin da malam ya ce bai inganta bai ce ka duba silsilatul a hadisin da'ifa wal mawdu'a wa asaruha as-sayyi fil umma a juz'i na uku shafi na ɗari shida da saba'in al-silsilatul da'ifa muktasara wa warada fiha وفيهما بلفظ يختلف عن هذا sannan wannan tazilu kashifin Ilbasa an faida talkasin abul abbas Ali ibrahim inyas a shafi na ɗari da shine sai malam ya al-fasl as-sabi fasali na bakwai ar-radd ala hadhihi a aqaid to raddi akan wa'annan miyagun aqidu al-khabisa na datti al a wannan suke kai mutum zuwa ga kafirci allati jaa biha haula ilmashayikh wa'inda wa'annan malaman suke zuwa da su sai yace jami'i ma yaquluhu haula ilmashayikh duk abin da wa'annan shehunan suke faɗa anil qutubi dangane da qutubi aw an ba'd ko sakin wasu halittu wa niyabatihim anillahi ta'ala da kuma a ce wai su suke wakiltar Allah fi mamlakatihi a inda Allah yake da iko wa tasarrufatihim fil alami sannan a ce su suke da juya duniya ba kuma Allah bane ya sa su ba kuma inda annabi ya ba da shi da cewa wai shi Allah yana matsayin asa Allah amma ya ara musu su gudanar da aiki idan akwai inda aka yi wannan karatu a ƙur'ani da sunna sai wani zo sai mana bayani sai ce gashi shi yasa ɗaya daga cikin littattafan da suke da haɗari? wanda ba kowa ya sani ba shi littafin shehu ibrahim ya kwanakiriya kwanakiriyan nan abinda yake cikinta wanda ya zuba na matsaloli wallahi tallahi suna da yanzu kaga nan gurin da ya faɗi magana abinda ya shafi cewa yana daga cikin abinda da nan shehunan suka faɗa wajen cewa su suke da iko wadan su wakilan Allah ne cikin abin da Allah ya mallaka eh mu kuma mun san Allah ya faɗa mana daga ciki da yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi oh tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil na Nazira sai shi allazi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul fil mulki. kaga wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi mallaka da sama da kasa ba na kowa bane nashi lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma ba wani wanda ya tarayya da Allah wajen gudanar da mulkin shi ko mala'iku ko ganin dama Allah ya sa su aiki aikin da suke gudanarwa da suke yin aikin su kuma mala'ikun wa ke rike da su ba Allah ba eh saboda inna Allah ya musu samawati wal arda an tazula sama da kasan gabaki dai Allah subhanahu wataala shike rike da ita ko al'arshi da kada an ce Allah ya daidaita a saman al'arshi al'arshin shike da buƙatar Allah ba Allah bane ke buƙatar al'arshin dan har yanzu al'arshin Allah ne ke rike da shi ba shike rike da Allah ko to sai daga cikin maganganun da shi Ibrahim ya ci sai yace kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi mai ma'anan kada khassani bil ilmi Allah ya kebance ni da ilimi Wata tasrifi to wadan wannan wata tasrifi din ne suka ta fassara fassara kalmar so ta kasa haɗuwa a wanda da muka takure shi cewa wata tasrifi din da shi Ibrahim yake magana wai sarrafa ilimin sarfu shine ma'anan Allah ya keɓance shi da ilimi da kuma tasrifi ƙarya ne ba ilimin sarfa Ibrahim ne suke magana ba a'a yadda Allah ke da ikon sarrafa duniya haka Allah ya kibance shi da ilimi sanan wata tasrifi duk abin da ka san Allah na sarrafawa to haka shi ma Allah ya kibance shi da wannan shi yasa yake cewa in qultu kun yakun in nasi abu ya faru zai faru bila tasrif ba tare da jika ka dawo ba shine muka ce wannan matsayin na kun fa yakunu kafin shi Ibrahim Inyas duk duniya ba wanda ya taba wannan matsayi kuma wannan matsayin na cewa abin ya kasance ya faru billahi allazi la ilaha ila, hu ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba da'awan bari ya hau kan wannan kujerar bai taba da'awan nan ba kuma wannan maganar da ya faɗa a nan gurin ba ita ba ce farko da ya faɗa cewa an keɓance shi da ilimin kumfai kunu ya faɗa a cikin wannan littafin a baya cewa saƙani yadda tsifu na hawa kankan sai ce rabu a aɗani maƙama kuntu sai ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba shi matsayin kumfai kunu to tambayar da za ka yi da ya ce Allah ne ya ba shi dala muna buƙatar mu san inda Allah ya ba shi ko ba ma buƙatar eh? kaga muna buƙatar mu san inda Allah ya bashi ku eh? Allah madaukakin sarki ya faɗa kusan gurare guda takwas a Qur'ani an fahimta yi Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa shi kaɗai ke cewa abu ya faru sai ainihin wato abin ya faru yadda Allah subhanahu ta'ala yake son abin ya kasance yana fata an fahimta ya ce badi'us ussamawa tuwal ard sai ya ce wa idza qada amuran fa inna ma yaqulu lahu kun ga wanda ya kaji halittar sama da ƙasa daga babu ba tare da ya gani a wajen wani ba sai ce wa idza qada amuran. idan Allah zai hukunta wani al'amari fa inna ma ya lahu kun to shehu ibrahim ya ce shi ma kun fa ya ce in qultu kun ya yakun in na ce abu ya faru yadda Allah in ya ce abu ya faru zai faru sai ta shi ma da ya ce abu ya faru haka zai faru kuma bila ta suwife ko jinkiri babu sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa a siyakin maganar na na Maryamu cewa qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala sai ce kadhalika Allah yakhluqu ma sha, sai ce idza qada amran fa inna ma ya lahu kun fayakun saboda haka sai ya ƙara faɗa a gaba cewa inna masala isa inda Allah ka masala adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun kawai Allah ya ce annabi isa ya samu uwa ba uwa sai annabi isa ya samu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu al haqq Allah shine wanda ya halitta sammai da kasai da gaskiya ranar da Allah zai ce abu ya faru kawai sai ya faru sai yace kuma qauluhu alhaq magana ta gaskiya ce walahu yau yawma yunfaku fi suri alimul ghaibi wash shahada wa huwa alhakimul khabir sannan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nahl yace inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu maganan mu ga wani abu in muka yi nufin wannan abin shine an naqula lahu kun fayakunu mu sai abin ya faru kawai sai ya faru sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana sai ce idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu inna ma amruhu idan arada shi an yaqula lahu kun fayakunu a suratu yasin sannan da yace huwa yuhyi wa yumitu fa idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu da sai shehu ibrahim yace kada kassani bil ilmi wat tasrif Allah ya kibance ni da ilimi da kuma tasrifi ma'ana yadda Allah yake da ikon sarrafa abu ni ma Allah ya bani wannan dama ke sa in qultu kun yakun in nasi abu ya faru to yakan faru ko jinkiri babu haka ya faɗa sai yake lakin na ni wakilan sai dai ni na rika Allah subhanahu ta'ala a matsayin mai a matsayin wakili ta'adduban faktara ni kalilan saboda ladabi sai zabe na salidi yasa maka ce akwai kalire guda uku akwai annabi ibrahim wattakaza allah ibrahim khalila akwai annabi muhammad inna allah attakadani khalilan haka annabi yake kamar takaza ibrahima khalila sana akwai khalili na uku shine shi ibrahim na shine na uku tunda ya ce lakinnani takastuhu wakilan ta'adduban faktarani khalilan Allah sai ya zabe ni nima a matsayin khalili yadda aka zaɓa annabi Ibrahim aka zaɓi manzan Allah shi ma haka aka zaɓe shi a matsayin mai a matsayin kadiri an fahimta a yi to wannan maganin cewa suna da iko wajen sarrafa ainihin wasu abubuwa mun sha karantowa cikin yaƙutatul farida yaƙutatul me farida a cikin yaƙutatul faridan nan a farko za ka ga cikin ababen da suke ainihin wato faɗa shehu tijjani daga cikin karamomansa laliyallahu ta'ala anhu eh faslin fi ba'd karamatihi radiyallahu anhu fasalin da ke magana cikin sashin wasu karamomin shi sai suka ce karamatuhu kalbahar wal qatr wal hasa wa shimatuhu isma'uha ayyaku fiyati wa kam lahu min mukashifatin sayyi'at wa kam lahu min ibra'i adri illati wa kam min du'a'in mustajabin bi sur'atin wa kam min igasatin bi asra'i lamhatin wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati kaga wannan sai nuna maka cewa tasarrufin da suke magana cewa karamatuhu karamomin shehu tijjani kalbahari wajen yawa kamar teku take wal da tsagon ruwan duniya wani hasa da tsakon kwalin duniya wa shi matuhu ɗabi'arsa ikfa'uha ayya kofiya ta ɓuya gayan ruwa sai suka ce wa kam lahomin mukashafa ta sahiha nawa yake da mukashafa abinda ya kamata a gani daga nisan guri yana nan zaune sai ya gani wa kam lahu nawa ne min ibra a adalin illati cutar da take da wahalar warkarwa a wajen shi warkar da ita wa kan min du'a'in mustajabin bi sur'atin addu'a nawa yayi da yayi nan take ake amsawa wa kan min idafati kai sau nawa ya kawo agaji bi asra ilhamhatin da mafi tsintawar ido mutum ya shiga bala'i yana nisan duniya ya kira shehu tijjani da ya kira shi sai shehu tijjani ya kawo mai agaji sai ya fitar da shi daga bala'i sai wa kam lahu kai so nawa yake da shi min tasarrufin na tasarrufi fil a cikin wannan duniyar kaga in ka hada tun da shi shehu Ibrahim in ya khalifa ne na shehu Tijjani an fahimta daga nan zaka fahimci wancan da yake kada kassani bil ilmi wat tasrifi tun da shi shehu Tijjani wa kallahu min tasarrufin fil awalimi wanda zai ce maka wai tasarrufi ne a ilimin sarfu da tadlisi da rufa-rufa ya ƙarya yake magana ake cewa sarrafa duniya a hannunsu yake su suke da iko wajen gudanar da wannan duniyar shi yasa suka cewa kam lahu ru'ya da khairil al so nawa yake ganin mafi alherin tare sai to yake wannan kwanakiriyar da muka yi magana a kanta daga nan ne ai yake faɗa cewa wa man yuhibbuni wa man ra'ani duk mutumin da yake sona da wanda yake yadda ya ganni fi jannatar bila ne yana cikin aljannar dawama wannan ko ƙarya babu sai ce saboda me idan annani khalifatu tijani saboda ni ne khalifan shehu tijani to kaga shi tunda shehu tijani wa lahu min tasarrufin fil walimi, so nawa yake da tasarrufi wajen jagorantar duniya to shi kuma shehu ibrahim ya khalifan shehu ne. to wannan yasa dole ka fahimci wancan tasarrufin ake magana ba tasarrufi bane na ilimin sarfu tasarrufi ne Allah subhanahu wata'ala yana ara musu lokaci suna jujjuyo ita wannan duniyar wanda mun kuma aqidar mu babu wanda yake da tasarrufi abin da ya shafi harkar duniyar nan tana hannun Allah shi yasa daga ciki iska da ya gama faɗan inna fi kal istamawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة هر الله يذو إن ليتي وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض sarrafa iska da sarrafa abin da ya shafi girgiji ƙore shi wanda ke tsakanin sama da ƙasa yanzu yau tasirifin iska kaɗai da Allah ya bata a hannun wani wanda ba shi ba eh me kake tsammanin zai faru kaga ai sai da hali wajen abin da ya shafi wannan lamarin amma Allah sai bai bashi a hannun kowa ba sai ya bar da haka zaka ga ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya a suratul jasiyat haka Allah ya faɗa ta waqtilafil layli wan nahari وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها سيتي وتسريف Da yadda Allah ke sarrafa iska. don an ce tasarrufin fil awali tasarrufi a cikin duniya to har da iska suke sarrafa ta ba Allah ba tunda iskan alahira take ko duniya take kaga a duniya take su suke sarrafa ta wanda wannan ƙarya ne ba gaskiya ba eh abbe da rai eh har lokacin da ba su dare. eh a sun hutar da Allah sun yi ma Allah ritaya shi sa kamalul haidari ya ce a aƙidar shi'a imamiya ita ne a shari'a da jafariya shi'a masu imaman sha ya ce alaƙar imaman da Allah kamar mutum ne ya gina kamfani sai ya sauka sai ya ɗauko wani sai ya tsora shi sai ya dinga gudanar da kamfani don ka duk aikin da ka san Allah na yi idan suna so su ɗora ka a layin botar wani Allah su ma sai su nuna maka duk abin da ka san Allah na yi imamai suna yi tun daga kan sai na Ali al-Imamu Hassan al-Imamu Hussein in kuma suna so su zagi sahabbai sai su nuna maka to an cuce su daga cikin cutar da aka yi an kwace sai da na Ali khilafanci an zalunci na Fatima an kwace mata gado an hana ta an hana ta gonanta eh haka suke faɗa maƙaryatan banza maƙaryatan wuri ai mun gode ma Allah da ya sa muke karanta eh ba wani dan shi'a da zai iya faɗa maka cewa a cikin su akwai maganan cewa na na Fatima yadda ta zo ne sai na Abubakar bai ba ta ba ita kuma baban Annabi Abbas ya zo wajen ta neman gado ita ma bata bashi ba yasa ba wanda ke shan wahala a duniya irin ahlus sunna da na kaga mu ai yadda suke fitowa su zagi sai na Abubakar sai yayi zalunci a zalimi ne ya hana ta lalamu za mu iya fitowa mu kina na fatima azzalima ce saboda ta hana baban annabi gado kuma akwai da littattafan su saboda haka dalilin da ya sa ta hana baban annabi wannan dalili shi sa abakar bai bata ba amma ba za mu iya fitowa mu zazzagina na fatima mu ci azzalima ce ba ta da mutunci ba ta da tarbiyya saboda ta hana baban annabi gado wani ahadu sunna ne zai haka eh amma su kwanan nan ko yanzu da ake wannan abubuwan kadi maganganun da suke yi distan da suka samu dama sai kaga sun yi magana banza kan sai na abaka ko sai na uzo. ko sai na ba wanda sai sun yi to wannan kenan ba suna magana wai suna da riba ne a ko sun mutu sai a gurin ka ne suka mutu su a gurin su ba su mutu ba eh an fahimta ai da ka inda a ce za a dinga kukkunna maka irin waɗannan har maganan cewa abin da ke cikin zuciya su ma suna sani hmm? suna sani to kaga sai yace to wannan sai malam yace kadibun wa wannan ƙarya ne wastira'un ala Allah kirkiran ƙarya ne ga Allah a wancan darasin da muka yi ranar litinin mun haɗa ko ranar talata wa man azlamu a ƙur'ani za ka samu da Allah ya taɓa ɗan wa man azlamu to ka ƙarshe ka tattare shi babu mafi zalunci a duniya irin wanda zai ma Allah ƙarya Allah bai faɗa abu ba ya zo ya faɗa ya ce Allah ya faɗa ko Allah ya aiko mai gaskiya kuma ka miƙe ka ce ƙarya yake ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ba mafi zalunci ko ka miƙe ka faɗa ba a madadin Allah bai sa ka ka faɗa ba ko kingo mai gaskiya kai kuma ka miƙe ka ce wannan mutumin ƙarya yake sannan wa kufurun wa shirkun billahi ta'ala wannan kafirci ne da shirka da Allah wallahu ta'ala huwa wahdahu yudabbiru al-umura Allah shi kaɗai shi ke jujjuya al'amura, wa yi shi ke sarrafa ta, wala yi shariƙuwa ahadin min kalƙihi ba wanda ainihin wato yake musharaka da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake gudanarwa. Wannan mu a aƙidan muke nan Allah shi ke. Za mu ga ya faɗa mana cewa inna rabba kuma Allah kala kalaƙa samawa wal arda fi ayyami. Sai ce sun matsawa alal ashi sai ya ce yudabbiru al'amra Allah shi ke jujjuya al'amura shi ke gudanar da su shi yasa sai ce ma min shafi'in illa min ba'd izni dalikum Allah rabbukum sai ce fa abuduhu mai aikin gudanar da al'amura shine Allah ubangiji su ku bauta masa sai ce afala tadhakkaru me sa ba za ku yi tunani ba sannan sai shi kulka ce musu man rabbus sama man yarzuqukum minas sama'i wal ardi dalawa yake ba ku arziki a sam ko a ƙasa amman yamliku sam'a wal absara waye ya mallaki ji da gani wanda kuke amfani da shi amsar in sun shiru ba su da ita ko su jira akwai wanda zai bada amsa sannan wa man yukhrij al hayy min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa ke fitar da rayayye daga cikin matacce matacce daga cikin mere wa ke iyawa kaga mutum mutumin kirki amma mutumin banda ya fita daga zuri'arsa wace iyawa ka mutum mutumin banda, mutumin kirki ya fita daga zuri'arsa ko duk qur'ani bai bada misali ba yanzu annabi Musa gidan Fir'auna ya taso amma ya zama annabi har sai da Fir'auna ya ce qala alam nurabbika fina walidan ba nan muka rene ka kana yaro dan karami ba wala bista fina min umurka sini sannan tasowarsa gidan Fir'auna kafiri lamba ta ɗaya? bata hana annabi Musa zama annabin Allah amma Samiri gidan waye taso gidan annabi Musa ya taso kuma ya taso gidan annabi Musa zama cikakken dan iska ya ban mutane kan tauhidi kafin ya je dawo Samiri ya biyo su an koma bautar dan bare shi yasa da ya dawo ya tambaye shi yace kala fa ma buka ya Samiri ya kai haka sai shi kala basurtu bi malamin surubihi faqabattu qabadatan min asrar rasuli fanabastuha wa kadhalika sawwal ibnisi to dala an ba Allah ba mutum ya taso gidan Fir'auna ya zama annabi wani ya taso gidan Annabi Musa ya zama mutum banda wai din wannan ba Allah kaga sai Allah sannan sai yace wa yukhrijul hayya mayyita min al hayy sannan sai yace musu wa man yudabbiru al amra wa yake jiji al amra in sun yi shiru ba su da amsa ballantana ma suna da ita Allah sai ce fa sai yaquluna Allah da sannan za su yi maka Allah ne ke wannan Allah sai ya ce fa kul ka ce musu afala tattaku shin ba za ku ji tsoron Allah ba za ka ga ya sake faɗa cewa Allahu alladhi khalaqa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawna Allah shine wanda halitta sammai guda bakwai ba tare da kafa ginshikin da kuke gani ba sai ce sun mastawa alal arshi da ya daidaita kan al'arsu wa sakharar shamsa wal kamar kullum ya jarida ajlin musamman sai ya ce yi dabbirul amra shi yake gudanar da al'amura yufassiru al-ayati ko yufassiru al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun idan aka sai zaman to yadabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'rdu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 to kaga yanzu ahli sunna su suna da aqida cewa yake juya al'amura da gudanar da su shine Allah yana cikin dalilansu na cewa basu yarda da kasuwar tauhidi gida uku ba saboda in an yadda cewa tauhidi ya kasu gida uku to daga cikin lawazin din dole ka yadda akwai abin da yake aikin Allah ne kadai shi kadai ke yi ya za mu ce in ka ce baka yadda akwai wani tauhidi sunan sa rububiyya ba to bari mu faɗa maka aikin kai samai sunan da zaka sa mun dai san cewa samar da halitta daga babu da samar da buƙatar halitta da ɗaukar nauyin kulawa da tawafi irin wannan ba Allah ba Allah samar da halitta da babu da samar da buƙatar halitta da ɗaukar nauyin kulawa da ita wa zai iya wannan akwai wanda zai iya to shi yasa kawai sai yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma idan ka yadda shine ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ya samar da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ya samar da buƙatar halittun shi ke kula da nauyinsu in ka yadda da wannan aƙidar kai duk sunan da ka ga dama samu su to dole zai kai ka zuwa ga abu na biyu fa abuduhu ka bauta masa sannan wasqadul li ibadati hal alamu lahu samiya to da an yadda tun farko Allah kaɗai ke da iko yin wannan maganan a ce maka wani shehi ko gaushi yana yin wannan kuma magana ce da za ta karɓu to sai a ce maka a'a ba a yadda ma dan ta bude kofa wannan aikin da Allah ne ya kamata a na shi a maka to wasu ke yin aikin a madadin wa a madadin Allah subhanahu wata'ala to shine sai malin yake fada cewa huwa wahdahu yudabbiru al-umura wa yusarrifuha wa la yusharikuhu ahadun min khalqihi kaga shi ya fada cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila bukari wanda yake sona da wanda ya gani yana cikin aljannar dawama wannan ba tare da kirkiran ƙarya ba mai dalilin shehu ibrahim ya sai ce idan annani khalifatu tijjani saboda ni ne khalifan shehu tijjani wannan shine dalilin cewa duk wanda ya so ne da wanda ya gani yana cikin aljanna kuma suna ƙoƙarin su yi tawili mabambanta a gane tun da ya ce fi jannatul kulli a nan duniya babu wata aljanna sunanta jannatul kulli ko akwai ta babu an fahimta yi in za a faɗi wata gona a nan duniya to dole za ka samu sai an yi ta taƙayi sannan ba inda ƙur'ani da sunna ya taɓa kiran wata aljanna a nan duniya aka ce mata jannatul kulli in ba waccan aljanna eh to har sai da ta kai suna da awacewa kai ko kafiri ne ya ga shehu ibrahim inyas a lahira ya tsira Eh? wannan mutumin shehu man jani zangon bari bari ka dai ka karanta littafin shi ka ga wannan magana yana faɗan wannan magana su eh? sai an idan annani khalifatu tijjani mawhibatun min ahmad tijjani min ne sai ce man shakka fi za wa asma'u min haisu layar alfata wa ya wa duk mutumin da yake hukuntu akan wannan to ni ina gani sannan ina ji ta inda sadauki bai ji bai ganin abin da ni nake gani haka ya faɗa to shine sai malam yake cewa hadhihi al-aqaid wa'annan aqidu wa amsaluha da misalan min al-ashiya allati nunkiruha alayhi yana cikin abin da muke musu inkari muna cewa ba mu yarda da su ba aikin Allah na Allah ne abin ma Allah aikin manzan Allah na manzan Allah ne in haƙƙi ne na annabi kar a haɗa annabi da kowa a bashi yana cikin haƙƙin annabi da khususiyarsa mu a mu duk wani ɗan adam da ka sani a duniya duk wani ɗan adam da ka sani a duniya in ka kira annabi babu wanda muka yadda cewa ana neman tabarrukin duk abin da ya fito daga zatin jikinsa sai shi kaɗai wannan mun ce kususiya ce ta annabi abin mai kayan shi shi kaɗai a daidai lokacin da su suke ce sai an raba ta ga kowa shi yasa wannan yasa zaka ga da annabi ya bar duniya sai na bakar yana khalifa ba inda ake zuwa a yanki gashin sai na abakar ko ya ka ko majina ko wani abu na jikinsa wai ana neman tabarruki da shi ba a taɓa ruwaito wannan ba da sahabbai sun fahimci wannan abin ga annabi kada ya tsaya sai sa ga alfazi yace bihi wato wadda shi annabi kadai ka nemi albarka sannan ka sa suna ta hanyar in ka haifi da ka sa sunan manzon Allah in kana neman albarka amma wani mutum ya zo yi alula a shanye ruwan alula ya kaki a yi kwawa a wannan ma'aiki kaɗai ake ma wannan an fahimta yi to shi ne sai malam yake cewa aqwaluhum wa qa'iduhum muna karin maganganunsu da irin waɗannan Ta dullu wacce take nuna ala annahum humul musharu ilaihim sune ake nufi da su fi qawlihi a cikin maganar annabi da yake sa yastannuna bi ghairi sunnati kaga mutum gashi yana da awar musulunci amma yana sunnantuwa da sunnar wani ba sunnar manzon Allah wa Haduna suna shiriwa bi Hadayi, hadi ba da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ta'rifu minhu wa tunkir wani abin da ka sun yi daidai ya dace da addini wata tabargaza kuma ana ɗebo ta kasancewa kwata-kwata wannan abun ba zai taɓa zama daidai da karanta annabi ba ba zai taɓa zama ba sannan annabi ya ce za a samu du'atun ala abwabi jahannam masu kira a kofofin jahannama man ajabahum ilaiha duk wanda ya kira su suka kira shi ya karfa qadafuhu fiha sai sun wurga shi a cikin ta haka ake to mun sha ba da misali eh maka ce duk wanda zai maka nasiha ya wurga ka cikin mummunan abu to babu wanda zai zo maka hannu rabbana atina shi ya zo maka dawa da wani abu shi sa maka faɗa a tafsiri bana Maka ce akwai abubuwan da mutane suke ɗaukar su da sauƙi kuma suna da mugun haɗari eh? yana daga ciki shine rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan ittifaqan kun ga dai zina tana da muni a musulunci ko kun ga dai luwadi yana da muni a musulunci ko wallahi rantsuwa da Allah akan ƙarya biya ko ɗan muni shi yasa za ku ga larabawa duk lalacewar su da shirka da suke yi da komai da zinace-zinace da faɗan kabilanci yana cikin abin da Allah ya tsare su bai bari sun tashi a kansa ba shine ƙarya saboda ita ce al'umma ta farko da ake ce za ta ɗauki addinin annabi ta isar da shi zuwa ga duniya daga lokacin da ka sa rigar addini za ka isar da saƙo sai ya zama bayyana ga mutane kai maƙaryaci ne to daga nan saƙon an riga a rusa shi shi yasa ga hadisi a bukhari kitabu bada ilwahai abu safiyan yana ba musulmin shi ba ake mai tambaya a kan annabi kuma akwai rikici tsakanin su da manzon Allah a lokacin amma yake laula an yi asiru alayya kadibar ba dan kada tarihi yayi waito na taba yin ƙarya ba yace la kadabtu alayhi yace wallahi lokacin da nawa annabi ƙarya san da tambaya ta akan shi amma yana ganin ba musulmi mana shi a lokaci, a ruwaito a tarihi ya taɓa yin ƙarya ya gama kunyata kunyata na ƙarshe shi sa ba zai iya yin ƙarya ba ko to ɗan, duk masifan nan da ake ciki yanzu me ja mana ita asalin fashi dalilin fashi gan mu bala'in nan fa wani ne fa da Allah kan ƙarya muka shiga matsalar nan eh annaba adamu sun yi alƙawari da Allah Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qabl mun yi alƙawari da annaba adamu muka mai wasiya amma Allah ya ce falam najid lahu azma ba mu same shi na da ƙarfin himma ba akan abin da muka yi masa wasiya saboda shi a yadda ya san Allah ya fahimci girman Allah wannan rantsuwar da aka mai da Allah akan ƙarya ita ce ta sa wannan abin ya manta da shi saboda da shedan ya zo yana so yaudari annabi adamu ai ce haku imana ha kuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an malakai ne au ta min mini khalidin ba an ce duk abin da ke cikin aljanna ya ci ba da shi shi dan yazo ya ce ai na gano sirrin da ya sa aka ce ka ci, shine sirrin in kuna so ku dawwama a gidan nan to ku lallaba ku ci amma in dai ba ku ci ba to ko ba dade ko majiniya wata rana sai an fitar da ku amma in kuna so ku dawwama ku ci da ya faɗa musu wannan a wajen maganan ne wa ƙasama kuma ya yi musu rantsuwa da Allah ya ce ilmi la kuma da minan nasihi wala ina faɗa muku abin da ya kamata ku yi nasiha na ke wannan farantsuwar da shaidan yi da Allah ita ce ta sa annabi Adam ya yaudari da wannan rantsuwar ya manta wasiyar da Allah ya yi mai ya ci wannan bishiyar daga cin wannan bishiyar ne fa duk ga mu cikin matsala eh? <laughs> yasa yanzu ya mana babban nasiya ko <laughs> to shi yasa yanzu za ka ga tare da manya ne manya-manyan laifuffuka ne a musulunci amma yanzu a idan musulmi wannan suke ganin ya fi yanzu wani kuna magana da cikin yan sakonni ko mintuna sai iya sanya sunan Allah a tsakiya kuma ya rantsuwa da Allah akan ƙaddar eh kuma in an jima in an da ko wani ya ji ya sha wiwi ko ya yi zina ko kaza yana iya dorawa akan cewa shi wancan mujrimi ne shi kuma ba mujrimi bane a guji wannan wannan din ba karamin matsala bane to shi yasa zaka ka samu waɗannan du'atun ala abwabi jahannama din haka suke za su zo maka da riga ta nasiha da gyara amma a ƙarƙashinta ta akwai abin da ke ƙarƙashinta. eh yanzu nan ƙasar idan ana maganan da'awa ce ta san ahalul baiti babu yadda za a yi shi an ci ya samu karɓa to da ko da da'awar shi'a ta fara dan Allah ka faɗa min wani gida ne ba a sa Hassan da Hussein da Fatima da Ali eh in an samu ƴan biyu in mata ne ana jiran a samu namiji da mace namiji da namiji a sa Hassan da Hussein in ba a samu ba in aka samu ta sai a sa hasana da da husaina ana haka ba a yi wasu wani in yana jiran a haifan mai namiji ya sa ali in ba a samu ba in a haifan mace sai sa aliya eh kai an nina san lokacin da a nan kasar mace in ta haifi yan biyu in ta shigo gida da ta ce yan biyu na gaishe ku za a ɗauko kuɗi a tara mata sadaka a nan ƙasa yanzu shi'a sun zo da da'awar cewa ba za a so ahalul baiti ba kuma sai an zage abubakar da umar da usman sai an zage na aisha da hausa kaga maganar san ahalul baiti ai abu ne wanda yake da tushe a addini ko to kai ka ba za a iya yaudarar ka ba ba su zaman zamanto du'atun ala abwabi jahannam ba sai da suka lullube kansu da wani abu wanda yana da wani asali a addini sannan sai suka shigo wannan riga yanzu wayannan yan katan da ake ta rigima da su dala wani musulmi ne ake da saɓani da shi ko musu akan ƙur'ani eh zamani sun zo sun mayar da kansu cewa su ne ƙur'ani kuma duk wani wanda ba su ba maƙiyin mai maƙiyin ƙur'ani eh? yadda da littafin Allah shin yana da asali a addini ko mai da asali a addini yana da shi sai suka kama wani abu wanda yake yana da asali a addini amma kuma daga ƙarshe sun shiga cikin du'atun ala jahannam to dukkan dawa'ifu da ka sani wayanda suka saba ma abinda ahlus sunna suke yi wala ka suke dauko wani abu wanda yake yana da asali a addini sai su labe bayan abu sannan sai kuma kwaso wata banna sai su taho da ita lokacin da kake kokarin a bambance tsakanin wannan abin da yake da asali a addini da bannar da suke taho da ita sai su nuna wa duniya su kuma cewa a'a ai ƙarya ne